karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta da 114 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da zuwan annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa ga fir'aun ya kiraye shi zuwa ga Allah ya kiraye shi zuwa ga ya sake banu isra'ila ya daina azabtar da su bisa zalunci fir'auna ya yi yunkuri irin yunkuri na azzaluman gabani domin ya murkushe wannan da'awa ta annabi musa da ɗan uwansa annabi harun alaihi wassalatu wassalam to ƙarshe bayan ya baje dukkan bayanai da dalilai ta hanyar waɗannan mu'ujizozi da Allah subhanahu wata'ala ya bashi a gaba ga fir'auna fir'auna sai ce waɗannan duka tsafi-tsafi annabi musu ya zo da su annabi musu ya ce wannan ne tsafi a taƙoluna lil haƙƙi lamma ja a kun a sihirin haɗa annabi musu ya ce aikin allan shine tsafi wala yi ce fuskakirun ya ce ai matsafa ba sa nasara in dai har tsafi ne ya ce a je tafiya Allah zai bayyana da gaske to ƙarshe fir'auna ya raɗa ma makusantansa ko suka raɗa wa fir'auna وقال وقال الملأ Fir'auna, قوم فرعون إن da لساحر أليم suka ce wannan masihirci ne ƙwararre abin da ya zo da shi na tsafi domin ya fidda ku daga cikin ƙasar misira da shi da ɗan uwansa su samu matsayi wadda za su samu ɗaukaka to sai ne shawara na manyan mutane da suke tare da shi suka ce a jinkirtar da annabi musa da ɗan uwansa annabi harun a je a gayyato manyan matsafa domin su zo su kure annabi musa a gaban jama'a fir'auna ya jinkirtar da annabi musa da annabi haro ya kuma tura cikin garuruwan misira a gayyato ƙwararrun matsafa domin su zo su kalubalanci annabi musa da ɗan uwansa annabi harun alaihi masalatu wassalam aka je aka gayyato matsafa suka zo ga su ga fir'aun suka tambaye shi lada da zai ba su in har suka yi galaba a kan annabi musa a inna lana la'ajaran in kunna na hannun galibi suka ce muna da wani lada akwai sakayya idan har muka yi galaba a kan annabi musa kala na'am yace musu akwai wa innakum idan da midal mukarrabi ya ce kuna cikin makusanta ne za a ba ku mukamai wadda za ku zama makusanta gare to akan wannan aka yi jinga kaga dai ai duka neman duniya ne annabi musa alaihi salatu wa Salam ya musu nasiha yace musu da taftaru alallahi kadiban bayisi da kun biya ba yace musu ku ji tsoron Allah kar ku kirkiri kini ku jingina ma Allah kar ku kirkiri wani abu ku yi musun ayoyin Allah da shi domin Allah zai azabtar da ku fatanazaku amrahum bainahum wa asrarun najwa suka je suka tattauna a tsakaninsu in hazani da sagirani yuridani an yi kurjakun min arzikum bi sihirihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-mutla fa da kun thumma atu safa suka ce to kowa je shirya za a shigo filin taro inda za a buga a sahuso saboda ka matsafan ma jinsi-jinsi ne ma'ana kashi-kashi misali mu ce akwai na jiha kaza akwai na jiha kaza akwai na jiha kaza fa da kuma sun ma'atu ga fir'auna da jama'a ga dandason al'umma da suka zo ganin yadda za ta kaya ga annabi Musa da ɗan uwansa annabi Harun sannan ga bokaye sun shigo sahu-sahu a filin taro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 نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله يجي قالوا يا موسى أنهد وأخي في سكتي يا موسى imma an tulkiya wa imma an na kona na hannun mulki kai za ka fara baje kolin naka ko mu damu fara a suratu faha ƙalu ya musa ya musa imma an tulkiya wa imma أكون أول من ألقى قال بل ألقوه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قالوا يا موسى suka ce ya musa in ma an tulkiya ko dai kai ka fara zuba jefa kayanka wa in ma an na kuna na hannun mulkin ko mun mufa jefa damu kamar yadda arama ya karanta a suratul faha kalu ya musa in ma an tulkiya wa in ma an na kuna awwala man alka kai za ka fara zuba kayanka na tsafe-tsafenka ko mun mufa ne kada sai ce musu bal alku ku zuba na ka rike wannan a matsayin ka'ida ta rayuwa shi Allah yana jarabtar mutum gwargwadon imaninsa jarrabawa ba za ta bushe ba amma dai ka ɗauka duk ƙarfin mai ƙarfi lokacin da zai yi faɗa da kai in kana kan gaskiya ka kwantar da hankalinka ba da kai zai yi faɗan ba da gaskiyar ne kuma tun da da gaskiyar ne wallahi da zai iya ba karka razana karka daga hankalinka faɗan in dai akan gaskiya ne to da gaskiyar za a yi rigima ita kuma gaskiya ba za a taɓa galaba a kanta ba amma kai da kake tare da gaskiyar za ka iya haɗuwa da jarrabawa jarrabawa kuma za ta wuce jarrabawa kuma ko ba akan gaskiyarka ba za ta iya zuwa jama'a muna fahimta duka annabawan nan akwai wadda bai haɗu da jarrabawa ba babu to ita jarrabawa in ma ba ta same ka akan gaskiya ba za ta same ka akan ba haka ne ba haka haka ne in ma ba ta same ka akan tsayawa akan gaskiya ba za ta same ka ko da kana bacci saboda ka ita jarrabawa sunnar Allah ce a rayuwa to amma dai lokacin da kake kan gaskiya ka tsaya don gaskiya gaskiya ce kuma duk lokacin da kake kan ƙarya ko da ka ga a karon farko ka yi galaba to fallasa yana wa ba haka wannan tsarin rayuwa yake haka Allah ya tsara duk kuma ƙarfin mai karfi lokacin da ya tinkari gaskiya wallahi ba zai iya da ita ba ba zai iya da ita ba ƙalaban alku sai ce musu a'a ku fara jefa na ku ƙala alku ya ce ku jefa falamma alƙau lokacin da suka jefa kayan tsafinsu saharu a ayyunan nafi sai suka sihirce idan dunan mutane wastarhabuhum suka rikita mutane suka tsorata mutane waja'u da sihirin azim Allah ce sai suka zo da sihiri mai girma filin taro kawai sai ya rikice wannan raƙuma ce ta rikide ta zama kaza sanda ne ya rikide ya zama abu kaza waccan igiyar ta zama kaza wannan abun ya zama kaza ai abinda abinda yake suke so su cimma shine su zo da abinda annabi Musa bai isa ya zo shi to tun da kuma gama garin mutane ne domin dama babban abin tausayi babban abin tausayi a rayuwa wadda yake rayuwa ba bisa ilimi ba shi ba abin da ba za a zo mishi da shi ba ba abin da ba za a zo mishi da shi ba ji mutum ya ce ai malamin nan suna rikita mu kana rikita kanka sai eh, ka rikita kanka inda kana karanta wannan in ya faɗa sai ka je ka duba wannan in ya faɗa sai ka duba ba mai rikita ka alƙur'anin nan guda ɗaya ne kuma ƙur'anin nan tun lokacin sahabbai ake sharhansa ake fassara shi wani ya haƙi sai ya zo da abin da ya fi na sahabbai wani ya haƙi sai ya zo da abin da ya fi na tabi'ai ne amma ka zauna ka kin karatu ka ga bari kita da aka yi ba kai ka ta kanka da kanka to abin da suke so su yi amfani da shi kenan su zo da waɗannan tsafe-tsafe domin su rikita mutane domin da su jefa musu cewa ai na annabi musa ma tsafi ne kun ga tun farkon magana ai abin da suke faɗa kenan lasahirun alim suka ce masihirci ne ƙwararre to da wannan suke so su rufe abin a gidan mutane to amma ya rufu bai rufu ba wastarhabuhum suka rikita su wajen bi sihirin azim Allah ce suka zo da babban sihiri dama kwararru ne kun san sai da aka tafi birane aka je aka tattaro su a suratul taha yace fa idza hibalukum wa isiyukum yukhayyalu ilayhi min sihirihim annaha tas'a igiyoyin da suka watsa sandunan da suka watsa yukayyalu ilaihi sai gashi yana rikida a idon annabi Musa annaha tas'a kamar suna tafiya sun dawo abubuwa masu rai suna kaiwa suna komowa macizansu suna kai tsara fa aujasa fi nafsihi kifata Musa annabi Musa ji tsoron wannan fitinan tunaninsa karfa wannan abun ya zama sanadiyar batun mutane eh tunda ya ga sandarsa ita ma macijiya take zama gashi sun zo da nasu suma sun da sun zama macizai kaga dole ya ji tsoron karfa a gagara bambanci tsakanin nashi da nasu to amma tun da ɗayan gaskiya ne ɗaya ba gaskiya ba dole da a gani matukar magana gaskiya ce ko ba da a fahimce ta a lokacin ba ya'ya da jikoki sai su fahimta karka ji shakkan faɗan wani abu da kasan gaskiya ne ko wanda ya ji yau bai yadda ba to wani sai bayan ka mutu zai zo ya yadda in ya gaskiya gaskiya gaskiya ne ka faɗi gaskiya wannan sanda ce ta zama macijiya nasu ma sanduna ne suka zama macizai suka zama abubuwa daban-daban kaga ai za a ce ba za a iya bambance wanne ne ba wanne ba amma Allah ya bambance fa’iza ibalun wa isiyun yukayyalu ilaihi min fihirihim annaha tasa sai ga igiyoyinsu da sandunansu sun rikida suna kai kawo a filin tawo wannan ya harba ya yi can wannan ya juya ya yi can سهري تقوت فأوجد في نفسه كيفة موسى النبي موسى في جسورا كرف والنر في جنن تدفيد إيمان المتن في قوي أبو الناس قلنا لا تكف الله كثير منك تنشكرك لظلم إنك أنت الأعلى كيني أسامة دومين كانت تاريخ kai ne asabar tun da karanta da gaskiya Allah ya ce wa auhaina إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون نعم الله يجي وأوهينا ila musa yanzu ba sun zuba abubuwan da suka zuba ba filin taro ya hargitse ka suranta za ka ji ana irin ihu din irin an cika gari fir'auna yana zaune yana kallo hamani yana zaune yana kallo falamma alkawu kada musa ma ji itun da ya inna allaha سيبطله إن الله لا يصلح haka المسلمين ويثق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون lokacin da annabi musa ga kura ya tashi kayan tsafi an baje koni abubuwa sun rikida an canza kala musa sai ce ma ji'itun bihi sihir yace duk abinda kuka zo da shi innan tsafi inna allaha sayyubdiluhu yace kuma Allah zai bata shi inna Allah la yuslihu amalan muslimin yace Allah bai kyautata aikin mabarnata wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi annabi annabi Musa yace Allah zai tabbatar da gaskiyarsa da kalmominsa walau karita al-mujrimun ko mujrimai ba su wa auhayna ila Musa Allah ya ce muka yi wahayi ma annabi Musa an alki asaka Allah ke manata da musu jefi sandanka ba shi nan? in Allah ya ce ka yi kan ai an gama an alki asal Allah ya ce ma annabi Musa jefar da sandanka fa'iza hiya talqafu ma ya afikun annabi Musa na jefar da sandan nan sai ta zama macijiya sai ta dinga bin macizan tsafe-tsafensu da sihirce-sihircensu da duk kolin tsafi da suka baje sai macijiyar annabi musa da dai tana haɗe su in ta haɗe wannan raƙonin sai ta je ta haɗe wannan bujimin sai ta je ta haɗe wannan sai ta haɗe wannan sai ta haɗe wannan sai da ta lankwame duk kayan tsafi. malamin tafsiri suka ce ta fasa kai a gaban fir'aun <laughs> <laughs> sai ce musa ka zo ka kama wannan abin ba wa alki ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u da sahib Allah ya ce jefa sandanka duk abinda suka yin nan tsafi ne wala yuklifu sahiru haythu ata Allah ce matsihinci bai nasara a ko'ina baya nasara a ko'ina to shi kenan sai ga sandar annabi musa alaihi salatu wasalam ta cinye duk kayan tsada su ta kuma dawo ta tsaya annabi musa alaihi salatu wasallam ya rika sandarsa yana daukan macijiyar sai ta zama sanda ba shi kiran kuma in akwai wani ma shigo ba in ba kuma ta kisan ashabul ukudud ba duk juyin duniyan da zai yi shi sarkin ya kashe yaron ya gagara karshe yaron mai ba shi shawara sai da aka yi gangami to a wajen aka yi launcin din musuluntan mutanen kasar in ya barna ce in ya barna ce in ya barna ce ta karka ka tsoro za ka iya gamuwa da jarrabawa wajen kanta amma wallahi ba za ka yi nasara a kanka wallahi ba za ka yi nasara a kanka in kuma akan ƙarya kake kai sauri ka hutar da kanka wallahi ba za ka taɓa nasara a rayuwa kana so ka zama wani a duniya kana so ka zama wani a cikin al'umma kuma ka ce da dukiyar jama'a za ka sata ka zama wallahi a ka daukacin da za ne ka tara dukiya za ka tara amma haka za ka kare a shan magani kimar kuma wallahi ba za ka yi ta ba wallahi ba za ka yi ta ba ƙarya ne wallahi ka bi wata hanya ba daidai ba kuma ka kulle wallahi babu hanyar in dai hanyar ba daidai ba ne to close wallahi ko dai ka dawo da baya ko kuma ka tike a inda gaji in hanya ka ɗauka na bin mata wallahi ba za ka kulle ba kawai ka sa riban ka dawo duk hanya in ba daidai ba ce wallahi ba ta kulle wallahi ba ta ba. idan kuma gaskiya ne ka yi haƙuri za mu ji yadda wannan al'amari ya faru annabi musa ta yi ta dannan su a yi haƙuri a yi haƙuri rana ɗaya sai ga misir a hannunsu jama'a muna fahimta to an gama da harkar tsafi ga su a gaban fir'aun igiyoyinsu da sandunansu duka babu mashigiyar annabi musa ta kuma ga annabi musa da annabi harun ga sandarsa a rike a hannunsu fa gulibu fa waƙa Allah ce sai gaskiya ta tabbata wa batsala ma ya amalu duk abin da suke aikatawa sai ya lalace fa na hunalika Allah ce sai aka yi galaba a kansu a wannan wajen wankalabu sabirin sai suka juyo cikin kaskanci wa ulqiyas saharatu sajidin duka waɗannan bokaye sai suka faɗi suna masu sujuda ga Allah ƙalu suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da Allah ubangijin talikai sai ce rabbi Musa wa Harun mun yi imani da ubangijin annabi Musa da Harun kula <laughs> wancan magana da annabi Musa ya gaya musu ta faɗa cikin zuciyar waɗansu da yawa daga cikinsu yace musu ku ji tsoron ku la taftaru ala allahi kadiban fa yusitakum bi adab wa qad khaba mani tara. wala yuflihu as-sahiru Haisu a ta ulqiya ya saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi musa wa harun qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun duka suka faɗi suka yi sujuda suka ce mun yi imani da Allah ubangijin talibai ubangijin annabi musa da harun ba sun yi imani ba to bari ka ga yadda rayuwar imani kuma yake yanzu dai ka ji maganganun da suka yi yi kafin su yi imani to yanzu bari ka ji kuma kalmomin su bayan imani babu wani abu da Allah zai magatansa a rayuwa rahamar Allah ta cin maka wallahi kamar imani duk abin da zai taba ma imani da kai baya baya da shi karanta mana daga nan kalu amanna bi rabbil alamin bi آمنا برب العالمين Musa wa harun قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون wama ta kai na illa an aman na bi aya ti robbi na alam ma ja atina wata wafa na musulmi sai suka ce aman na bi robbi alayi mun yi imani ga Allah ubangijin talikai rabbi musa wa harun don kar auna ma ya ɗauka wata magana ce suka ce ba ubangijin annabi musa da harun bayan su ma sun taro dagar ba kada sai kada fir'aunu sai fir'aunu yace amantun bihi qabla an ku? lakum kwayi imani da shi ku ba da gaskiya da shi qabla an azana lakum kafin na muku izini to shi mumini na neman izinin wani ne wajen bin Allah yana neman izinin wani ne wajen bin Allah yawa nan ne idan suna tare da wani babba lokacin sallah yayin bai tashi ba ba za su tashi ba. an yi asara an yi asara ai wannan harkar zama da kuke na yalla ne sallah kuma tsakaninka da ubangiji ne na ne duka ne saboda ka in bai tashi ba tun daga sha ɗaya har karfe hudu ko biyar su ma ba su tashi kada ya ce kada fir'aunu fir'aunu ya ce amantun bihi qabla an azana yanzu kwa ba da gaskiya da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam qabla an azana lakum kafin na muku izini inna hadha la makrun mugu fil madinati yace to na gane wani makirci ne da dama aka hada baki da ku aka shirya a cikin misira litukhriju a halaha. domin ku fi da mutanen misira daga garinsu su kun ji ana ce ma annabi musa ya zo da sihiri zai da mutane su ma bokayen tsakaninsu in haza la sakira yuridani an yi kuri jakun min ardikum bi sihirihi ma wa yasaba bi tariqatikum al musala su ma bokayen suka ce annabi musa da annabi harun sun zo ne da sihiri don su fidda mutane daga misira yanzu sun musulunta shi ma fir'auna ya jefe su da sun zo da sihiri don su fidda mutane daga misira jama'a mun fahimta amantum bihi qabla an adana lakum yace yanzu kwa yi imani da shi kafin na muku izini inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati wannan wani makirci ne da aka shirya shi kuka shirya shi a cikin misira da tukurju ahlaha domin ku fidda mutanen misira daga misira ina yanzu su ma fidda mutanen ya dawo kansu to duk wanda ya shiga tafiyar shi ma sunan sa kenan fa sawfa ta'lamun fir'auna yake to za ku gane kuskuren ku la uqatti anna aydiyakum yace wallahi zan sassare hannayenku wa arjulakum da kafafunku min kilafin asabi idan aka sare hannun dama sai a sare kafar abu to mutum ba zai sake amfani ba a rayuwarsa summa da usalliban na kuma ajma'in sannan zan tsire ku dukkanku ƙalu sai suka ce ina ila rabbi na mun kare mu ka ce ranka yi zai yi dama kun Allah da mu <laughs> to ina jin ko a suratul yunus ne saboda tsaban shigantaka lokacin da za su jefa igiya makalu bi izzati fir'auna irin za ka yi abu ka ce bismillah idan nan fa’alakawo ibalahun wa isiyahun wa kwalo bi izzati fir'auna na lana hannu lawali to lokacin da za a jefa to da sunan fir'auna a kasi duk kuma tsaya duk kuma tsaya to gashi nan yanzu ta ci la uqatti anna aydiyakum la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf yace musu wallahi zan sare hannayenku da ƙafafunku a sabe thumma la usallibannakum ajma'in sannan zan tsire ku baki daya qalu inna ila rabbina munqalibun suka ce ai Allah za mu koma a suratu yunus suka ce la bayr qalu la bayra inna ila rabbina munqalibun qalu la bayr suka ce la bayr inna wa eh, an yaghfira lana rabbuna khataayana an kunna awwalal mu'minin qalu la bayr suka ce la bayr ba ka sare hannayenmu da kafafunmu inna ila rabbina munqalibun iyakaci dai ai za mu koma gun Allah suka ce mu yanzu babban damuwar mu Allah ya yafe mu akan harkan tsafi da muka suka ce babban abin da ke gaban a suratu baha qalu amanna bi rabbi musa wa harun qala amanna قلتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت تقى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما من يعني يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا قال يتي آمنتم له قبل أن آذن لكم فرعون يتي ينزقوا بعد قسكيا da Musa ku yi imani da shi da abin ya zo da shi ƙobla an azana da ku kafin na ba ku izini innahu lakabiru kuma ya kuma sihir ya ce na dama shi ne babban ku da yake koya muku sihiri ba an dauka da kane ba innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr shine babban ku dama da yake koya muku sihiri la uqaffi anna aydiyakum wa arjulakum min ya ce zan sassare hannayenku da kafafunku a sabe wala usalliban na kun fi juburin nakali zan tsire ku a jikin itatuwan dabino wala ta'alamun na ayyuna a shaddu azabar wa afaka za ku gane da ni da ubangijin musa wa ya fi tsananin azaba wa ya ta tabbas ƙalu suka ce mishi lan nu'usiraka alamar ja'ala bayyana ce. bayyinati bai fasara. suka ce yalla koyi wallahi ba da mu sake saurara maka kun ji barazanar da ya musu lan usiraka alama ja'ana min albayyinati suka ce ba za mu sake fifita al'amarinka ba ka faɗi wani abu mu ɗauka mu fifita shi alama ja'ana min albayyinati akan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu daga ubangijinmu wallazi fafarana. ko mu fifita al'amarinka akan ubangijinmu da ya ƙagi halittar mu waɗansu malamai suka ce rantsuwa ce lan nukusira ka alama a naminar bayyana ce ba za mu taɓa fifita wata maganarka mu saurare ta mu ɗauke ta mu aiwatar da ita alama a naminar bayyana ce akan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu ba wallazi fatarana suka ce mun rantsi da wanda ya halicce mu faqdi ma anta qam suka ce ka zartar da duk abin da za zaka zartar ta taqdi hadhihi alhayat ad duniya suka ce iya abin da za ka iya kararwa kawai rayuwar duniya akwai wanda bayan ya kashe ka zai bi kana yira sai a maka wani abu innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya iyakar abin da za ka iya kararwa kawai rayuwar duniya ka kashe mutum ka tsire shi suka ce mishi faqadi ma anta qab suka ce zartas da duk abin da kake so ka zarta inna amanna bi rabbina suka ce fir'auna ji. mun yi imani da ubangijinmu li yaghfira lana kafayana don ya gafarta mana laifukanmu wa ma akrahatana alayhi min as-sihr ya kuma yafe mana abun da ka tilasta mu muka dinga yi da sihiri wallahu khairun wa abaka Allah shine mafi alkhairi Allah shine mafi wanzuwa in azaba ce tashi ita ce mafi ba taka taka tana da iyaka kun ji martan da suka yi inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana ma akrahatana alayhi min asir wallahu khayrun wa abqa kuma sai suka ce wa fir'auna innahu man ya'ti rabbahu mujriman kuma ka sani yalla bai duk wanda ya je ma Allah yana mujirmi mai laifi fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya suka ce zai shiga jahannama har abada ba mutuwa ba rayuwa suka ce ka saurari wannan da kyau jama'a mun fahimta haka ne wani daga cikin azzaluman sarakuna da aka taɓa yi a baya ya ji labarin wani bakon malami ya shigo gari malami ne na suna sai ce a je a kira mishi malami aka kira malami Su ga gaisa kai ne wani wani ya ce ya ce lallai ina jin labarin ka da da'awarka da karantaswanka ka za ka za ka za ya ba yi fatan nan kai ya ce malam kamun nasiya suna zaune daga shi fi shi shi nan ya dinga jawo ayoyi na alkur'ani da suke magana akan shugabanci idan shugaba ya yi zalunci hadisai idan shugaba ya yi zalunci ga makomarsa a gaban allah yayyayyayyayi da ya gama yace to na gode malam allah ya saka da bayan kwana biyu ya tura ya ce a kira malam aka kira ce malam ka sake mun nasiya ya sake ɗaukowa in shugaba ya yi zalunci in shugaba ya yi kaza in shugaba kaza kaza kaza ne ya gama ya ce allah ya saka da alkai bayan kwana biyu ya kira shi ya ce malaka mun nasa ya sake dawowa shugaba idan ya danne talakawa ya ce kai baka iya wani wa'azi bane sai na shugaba sai na shugaba ya danne talakawa ya ce to yalla kun ne fa zan maka wa'azi akan abin da ba halinka ba to mutum kullum tare da shi kuke sallah kuma ka ce za ka mishi magana akan sallah ai sai a dubi kuma ta inda ya gajiya sai a matsa wa'azi ta wajen in baya rike gidansa da kyau sai a gyara yace don me zan maka wa'azi akan abin da baka yi ai dama kabar na maka wa'azi yace to ta inda na gano wa'azin zai yi aiki ta nan zan yi amma kullum kana raba wa mutane abinci kuma zan ce ma ka dinga ciyar da mutane inda na ga za ka saci kudinsu kuma sai in ce to a daina satan kudin mutane aiki ka ce amma wa'azi shi yasa yana daga cikin wa'azi mafi amfani gare ka ka dinga zuwa inda za ka ji laifinka karka matsa wai kawai ka dinga jin laifukan mutane kai abin da ya shafe ka in za ka ji ka tsaya ka saurara ka yi haƙuri ka danna zuciyarka wani in ana magana a kan in ya shafe da ni sai ce ana mai habanci ai ƙur'ani babu wanda ya tsalle sai dai in ba za ka ji ba na sha faɗa ko mu da muke karatun wallahi matsewa kawai muke eh haka ne akwai wanda ya isa ya ce ƙur'ani zai karanta ya fassara shi bai taɓa shi ba an da zai yi ba shi ƙur'ani 100% a cike yake ba kuma wani malami da shi ma 100% a cike yake saboda ka in kaji na naka ka shanye kawai ka tashi ka tafi abinka mun fahimta to fir'auna sai ya gagara aukan abinda annabi musa ya gaya mishi dan uwansa annabi harun to yanzu gashi an samu kari yanzu bokaye sun yi imani su ma sun dawo suna ma fir'auna wa'azi kun ga ai an ci gaba to wannan ci gaban ba zai yiwu ba in ba da jarrabawa eh, suka ce kuma innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la ko la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati wanda kuma ya zo ma Allah yana mumini ya aikata ayyukan alkhairi suka ce shi kuma makomarsa aljanna fir'aun yana zaune duk matsafansa yanzu ya rasa kowa yanzu bari ku ji kuma abin da su hama da za su sake shirya ba shi yasa yana gaya musu wannan magana cewa zai yanki hannayensu zai sare kafafunsu zai tsire su kada wa kada musa da kawai in kuntum amantum billahi وقال موسى, وقال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين kafirin to annabi musa alaihi salatu wa salam, yana jin wannan magana da ba daga bakin fir'auna zai sare kafafunsu da hannuwansu zai tsire su ya dauki waɗannan matakai annabi musa ya ji martanin da suka mafi fir'auna faka kada musa ya kan annabi musa ya ce musu ya kun mutane na in sun sun dawo yan uwa ke in kuntum amantum billahi in har kun yi imani da Allah na gaskiya fa alaihi tawakkalu to ku dogara ga Allah in kuntum muslimin in dai ku musulmi tunda kun yi imani to akwai jarrabawa fa kanu suka ce alallahi tawakkalna suka ce ma annabi Musa mun dogara ga Allah rabbana ya ubangiji la taj'alna fitnatan lilqawmi zalimin Allah karka sa mu zan fitina wa mutanen da suke azzalumai ma'ana karka ba su galaba a kanmu har su ɗauka a kan daidai suke ko jama'a su ɗauka a kan daidai suke wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin Allah ka tsirantar da mu cikin rahamarka daga mutanen da suke kafirai kun ji maganar su domin sun ce wa fir'auna faɗaɗe ma an ta kawo ka zartar da duk abin da za ka zartar shi kenan an gama annabi musa alaihi salatu wasalam ya ɗauki sandansa da ɗan uwansa suka wuce suka fita to yanzu dai gaskiya ta bayyana a cikin al'umma yanzu ba saura nazari ba kowa kuma zai je ya zauna ya duba aikin Allah ne yake kai ba da ka iya ba kai ba da ka iya ba Allah ce abun da ke hacci a kanka ka faɗi abinda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi umarni da shi ko suka yi hannu da shi jama'a mun fahimta kan suka ce inna ila rabbina mun kalibo suka ce ai zuwa ga ubangijinmu za mu koma mu masu komawa ne zuwa ga Allah wa ma tunkimu minna illa an amanna bi ayati rabbina suka ce kuma Ba ka ɗauki wannan mataki na azabtar da mu ba illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna sai mun yi imani da ayoyin ubangiji mu lokacin da suka zo ba suka ce azabtarwa a yayi ni ba tunda sanadiyar azabar imanin mu suka ce ba abin da yasa ka ɗauki wannan mataki na azabtar da mu sai kawai don mun yi imani da ayoyin ubangijinmu wadda annabi musa da ɗan uwansa annabi harun suka zo da shi rabbana afrik alaina sabara suka ce allah ka zuba mana akwai ka saukar mana da akwai wata wafana musulmi allah kuma karɓi rayuwar mu muna musulmi suka ce za mu jure za mu shi amma abinda suka roƙi allah ya ba su haƙurin cin jarrabawa suka roƙi Allah in ma wannan jarrabawar ita ce ƙarshen rayuwarsu to ya karɓe su suna musulmi jama'a mun fahimta to sai mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zuwa Allah ya muku albarka rasulana da kallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu